assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu jama'ar wannan gida mai albarka barkanmu da wannan lokaci masha Allah to <clears throat> yanzu kuma ga hannu tafi da sirrin samun kasuwa wannan sirrin samun jama'a ta bangaren harkar kasuwanci kana sana'a a shago ne kake sai da irin provision ne ko ma me kake sayarwa a shagon dai ko da ɗan talla ne kai talle kake a'a ko kuma dai kana zaune a guri ɗaya ne ko kuma kai almajiri ne kana son mutane su yawan kawo maka ayyuka da makamantansu duka kana iya aiki da wannan sirri na samun jama'a ne insha Allah rabbi ta'ala to idan za a yi dai wannan hatimin za a rubuta shi ne kafa ɗin tal a cikin takarda idan ka rubuta shi a cikin takarda sai ka naɗe takarda sai ka naɗe ta da farin zare in ka naɗe da farin zare sai ka sata a cikin kwalba sai ka rufe to idan kai kana yawo ne kai ɗan talla ne za ka sa ta ne a kwalbar a ƙasan kayan da zaka sayar ne kamar ko a ulbari ko wani abu haka idan kuma a shago ne zaka iya binne shi a cikin shagon naka za ka iya binne shi a cikin shagon naka idan kuma kai almajiri ne a inda kake zama almajirancin ka a gidanka za ka binne wannan kwalbar to zai zama cewa kullum za ka yi wa salatin tunjina din nan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kullum za ka yi wa idan ka yi wa ka gama ka tashi za ka yi sadaka da ƙosai Eh, kullum in kai da kadai za ka yi sadaka da kosai kullum har tsawon kwana bakwai insha Allah rabbi ta'ala to in Allah ya sa yadda za a samu farin jini sosai ta fuskar duk wata harka da aka sa a gaba da ake bukatar jama'a su hallara a gurin kai ko da a dokar daji kake harka wallahi za ka jama'a wajen insha Allah rabbi ta'ala eh, gasar nan duk wanda bai gane ba ya biyo mu ta farar da tambaya ko yi tambaya a gurin din ko tambayi wani sari da su dai ya iya tuntuɓa mu a lambar wayar mu kamar haka 070 8098580 da karbar majalin ka abokan wani wanda aka sanda jikan kai mai salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu